بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما ناكا من أنا أشلون تعذيب مدارك السالكين na asalin littafin na madarik saliki na sheikh shamsuddin ibn al-qayyim wanda shi kuma sheikh abdulman'im salih ali ya taƙaita shi inda ya kira shi tahazib madarik saliki za mu tashi da malam ya ce anwa'ul fusuk nau'o'i na fusuk al fusuk jam'un fisk to shine zai mana magana akan nau'insa nau'in fasikanci ma'ana fasikanci fita daga biyar Allah amma amal fusuk wa huwa fi kitabillahi na'an fasikanci wato ma'anarsa a cikin littafin Allah ta zo iri biyu مفرد مطلق ومقرون بالعصيان Akwai wanda yake mai ma'ana ƙwaya ɗaya mutlaqun sakakkiya ma'ana wacce take sakakkiya wanda za ta shiga kowane irin fasikanci akwai kuma wanda aka gwama shi da ainihin isyan sabawa Allah akwai inda ke shi kadai an magana fusu akwai inda kuma aka haɗa shi da alfusuq wal isyan aka hada su biyu sai ce wal mufrad naw'an wanda yake mai izo shi kadai din shi ma iri biyu ne fusuq kufrin yukhrij an al islam wa fusuqun la yukhrij an al islam akwai fasikanci wanda yake na kafirci wanda zai fitar da mutum daga addini akwai fasikanci kuma da ba zai fitar da mutum daga musulunci ba ba zai fitar da shi daga cikin addinin musulunci al-maqrun wanda aka gwama shi kuma aka hada shi da lafazin al-isyan shine inda ya zuwa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karra ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan أولئك هم الراشدون kamar yadda ya zo a cikin suratul hujurat ce sai dai Allah subhanahu wataala ya so yadda imani zuwa gare ku ya kawata shi a cikin zukatan ya sa muku kin kafirci ya sa muku kin fasikanci da kuma isyan saban Allah to nan Allah ya ba muku so da isyan a guri guda wal mufrad a inda yazo kuma lafazin fusuq yazo shi kaɗai, allazi huwa fusuq kufri wanda kuma yake shine fasikanci na kafirci shine ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah da yake wa ma yudhillu ba wanda yake bata da sababinsa sai dai fasikai sai ce alladhina yanquduna ahda Allah wanda suke warware alƙawarin Allah ka wanda ya warware alkawarin Allah ya fita daga cikin addini don haka zo fasikanci a nan ya zo da ma'ana kafirci wanda ya fitar da mutum daga addini wa qawluhu azza wa jalla da faɗinsa azza wa jalla da yake wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun hakika mun so muka da ayoyi bayyanannu babu wanda yake kafirce mata sai dai wanda suke fasikai wani ya yi magana cewa kenan wanda ya cewa ayoyin Allah to ya zama fasiki fasikin da ya fitar da shi ko kuma fasikancin da ya fitar da shi daga cikin addini wa da faɗin Allah da yake wa amman ladina fasaqu fa ma'wahum an-nar kullama aradu domin ha wa wa'idu fiha waɗanda suka fasa fasaku suka fita daga biyar Allah shine suka kafirce masa baki daya ba fasikanci na gaba ba a suka kafircewa Allah baki daya suka ki imani da shi kama awahu annar kuma su wuta ce kullama aradu an yakhruju minha duk sanda suke son daga su fita daga cikinta wa idu fiha sai a daɗa mai da su cikinta ranar fasikanci shi ma fasikanci ne da ya fitar da mutum daga cikin addini isa na malam yace fa hadha kulluhu fusuqu kufri wayannan nau'in da aka faɗa waɗannan ayoyi guda uku to fasikanci ne na kafirci wanda ya fitar da mutum daga cikin addini naka fasikanci da zai fitar da mutum daga addini shine wanda ya zama mai yinsa ya kafirce Allah baki ɗaya bai yi imani da shi wa amal al-fusuqu alladhi la yakhruju 'an al-islam amma fasikanci da ba zai fitar da mutum daga addinin musulunci ba haka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah madaukaki da yake wa in tafa'alu fa innahu fusuqun bikum idan kuka aikata abin da aka hana in can to wannan fita ne daga biyar Allah naku wancan ta'in daga biyar Allah ba wanda ya kai mutum zuwa kafirci ba haka na faɗin Allah da ya ce ya allazina kun ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين da nauka imani idan fasiki ya zo muku da wani labari to fata bayyana ku nemi bayani ku nemi daga ina ya samu shi ya akai ya akai har ya zo da wannan labarin an mu kwaman dan ku je ku samu mutane bi jahalatan a bisa rashin sani ku je ku ai tsawo mataki a kansu a bisa rashin sani ku ba ku sani ba su ma ba san hawa ba san sauka ba wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin waye gari kuna masu nadama cikin abin da kuka aikata wannan an kira wanda ya zo da labari fasiki wannan ba fasikanci ne na kafirci ba a fasikanci ne na gaba wanda shi ma idan ya bayyana cewa labarin da ya zo da shi ba shi da tushe ita fa inna aya wannan aya da muka karanta يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نزلت في الوليد بن عقبة من أبي معيط كاسو كأكم من متمنى كترى وليد بن عقبة لما بعثه رسول الله إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقا وقت إنما ذال Allah ya وزوى بني المصطلق Banil أن bayan an yi yakin ya aike su zuwa mutanen bani mustalik min musaddiqan dan yaje karbo zakkar su kana bainahu wa bainahu adawatun fil jahiliya dama tsakaninsa da shi shi wannan a walid bin uqba wanda aka aika nan to dama akwai tsohuwar gaba irin ta jahiliya tsakaninsa da su bani mustalik lokacin da manzala Allah ya kishi ya tuna irin gaba da take tsakanin su don a ransa ya faɗo masa cewa zai ji tsoron ya je gurin su amma bai gaya manzan Allah sai yi amsa saboda amsa kiran manzan Allah sai ya amma falon ma sami alƙawmu bai maƙadamihi da mutanen suka ji cewa gashi nan ya zo ko ya taho zai zo ya karɓi zaka kamar yadda manzan Allah ya aiko shi kau sai suka nemi tari sai suka nemi su masa wato tare irin taron da ake wa bako da aziman li'amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don girmama al'amarin manzan Allah tun da ɗan aikin manzan Allah ne ya kamata ya masa kyakkyawan tare fahad da sau shaitan na nan yuri nuna katila amma shaitan sai riya masa aran sa itina masa irin gaban su ta jahiliya cewa ai taron nasu da suka mutu nasi suna so su kashe shi haka kawai ɗan ya sa masa a cikin zuciyarsa fahabahu sai ji tsoronsu faraja amina tsari, sai kuma a hanya ila rasulullahi zuwa manzon Allah bai karasa garin ba fa qala yaje yace da manzon Allah inna bani al-mustalik mara'u sadaqati yace ai bani al-mustalik sun ki bada zakka ko kaga bai ma je gurin su ba ballantana a ce yayi magana da su har ma sun hana shi amma tsoron ya haɗu da su saboda gaban su ta jahiliya sai ya zo ya dawo yake da manzan Allah ai sun hana da wa aradu qatil ya ƙara ma da cewa ai sun fito ne da niyyar ma su kashe dai ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai ya fushi da wannan abin da suka yi Muhammad an ya gazuwa manzan Allah ya nufi zai je yaƙe su kuce a fara shiri ya za a yi su hana zakka ya za a yi da muka ɗan aike na fabalaga ƙauma rujuhu komawa yi shi alwalid bin ba a hanya sai labarin jiwa mutanen garin wato su banin mustalik cewa ai ɗan aiken nan ma ya koma tun a hanya ma bai suwa to ba sun me yasa ya koma suna tsoron kada zama ko wani laifi suka yi zala ce ɗan aiken ya dawo ma an fasa أن أنفاس كان أوزع كرس. ناكا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيسك جبر منزال. فقال سك يا رسول الله سمعنا برسولك. نجلا بان أن أيكن. يا زو فخرجنا نتلقاه ونكرمه. Muka macam jam mutarisi, begini mawas. Wanu adzai ilaih ma qila, ma ibala nama hak Allah. mu ba shi duk abin da yake kanmu ne daga haƙƙin Allah na zakka da aka turo shi amma ba wada lahu rujuk sai bayyana gare shi cewa ya kowa mu ba mu san dalili shi na annahu ma raddahu min at-tariq kitabu ja'ahu minka sai muka ji tsoron ko wata wasiƙa ce ka aiko masa a hanya ta same shi cewa ya dawo an fasa karɓar zakkan wannan abun shi ba mu tsoro ligadabin ghadabtahu alaina saboda wani fushi da kai da mu wanda mu ba mu sani wa inna na'udhu billahi min ghadabihi wa ghadabi rasuli ashi kuma muna neman tsarin fushin Allah da fushin manzon Allah ko da haka muka biyo baya mu ji me ya faru wannan dan ake dawo bai karasowa fattahamahum rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunce su cewa shi ai kun hana zakka ne kuma kun so maku kashe ma ɗan aike na ma baki daya naka wa ba'atha Khalid ibn al ko fiyata. zalla sai aiki Khalid ibn al-Walid hakuwe fi askar a wata ikkaramar runduna wa amaru an yukhfi alaihim Ya yace da shi kada ya ba su labarin cewa shi nan kawai sai dai jira a garin wa qala ya manzo da shi unzur ka je kai duba ka gani bayan ra'aita minhu ma yadullu ala imani fa khudh minhu zakata amwalihim idan ka fahimta daga gare su abin da yake nuna cewa suna nan akan imani ba cewa suka yi ba to sai ka karbi zakarsu kenan suna nan a imani wancan abu kuma kawai shi a wali kawai shaɗan ne riya masa ke wai lamtara zalika fasta'amil fihi ma ta fi kuffar idan ba ga wannan alamar tare da su ba kaga alamu dai na kafirci kenan to yanzu kai musu mu'amala irin mu'amala da kake wa kafirai shine a kai musu hali a yaƙe su mun kenan kin ba da zakka aikin rukuni ne daga rukunan musulunci فمن فعل ذلك ففعل ذلك خالد ووافاه خالد سيئك ووافاه يجمس وسمع منه أذان صلاتي المغرب والعشاء yana bayan garin ya ji an kira sallar magarba an fito an yi sallah ya saurara ji an fito an yi kiran sallar isha jama'a sun fito sun yi sallah sai gane cewa lalle suna nan akan addinin musulunci naka ka akhadha minhum sadaqati sai ka ruza kas walam yara minhum illa ta'ata wa khair kuma bai ga wani abu na tumbe daga gare su ba ko taurin kai sai dai biyayya da alkhairi daga cewa ina zakka nan da nan shugaban su ya tattara ya ba Khalid ya tore wannan alawa ce cewa wancan labarin da Walid bin Uqba ya zo da shi lalle ba labari ne ingantacce ba wannan jawo wannan aya ta sauka faraja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Khalid ya koma gurin manzo Allah wa akhbarahu al-khabar ya ba shi labarin waɗannan mutane cewa ban abu na kafirci tare da su ba kuma ban ga taurin kai tare da su ba fana zala sai wannan aya ta sauka ya yi lalina manu kan fasikin da na bayin ba ta bayyana an tusibu qawmin da halatin ba ta su biyu alama ka wannan da kai imani idan fasik ya zo muku da wani labari ba ku nemi bayani ko bincike yanzu ku je ku samu mutane bisa jahilci ku zo kuna da dama daga baya wannan an kira shi fasiki ba dan ya fita daga addini ba sai dan ya zo da labari wanda ba shi da tushi. na kashe fasikancin a nan ba wanda ya fitar da mutum daga cikin addinin musulunci wannaba a nan da ya ce bi naba'in wannaba huwa al-khabarul ghaib anil mukbar labarin da ya buya ga wanda ake ba wa labari idza kana lahu sha'ru amma idan labarin mai muhimmanci shine sai a kira shi naba eh, kamar yadda Allah ce amma ya anin naba'i al'azim kaga ga labari babba to labari babba shine zai zama annaba والتبين ليك بنبأ فتبينوا يك التبين talabu bayani haqiqatihi neman bayanin haqiqar wa ta biha ilma kuma a kewaye da sanin ta ko ina a san ciki da ban wannan labarin wannan shine abin da ya kamata duk mumini yayi idan labari ya zo masa wanda bai san ta kansa ba to kada ya saurin ɗaukan mataki ko mai da martani har sai ya yi bincike domin mai domin kada ya zo ya abin da zai zo yana da dama yace wa huna fa'idatul latifa ana akwai fa'ida mai wacce take tattafsa wa hiya annahu subhanahu lam ya'mur bi radd radd khabari bi radd khabari fasiq subhanahu ta'ala bai umarni a mai da labarin fasiki ba wa takzibihi da karyata shi ba wa radd shahadati jumlatan da maida da shaidarsa baki daya a ce duk shaida da zai bayar nan gaba ma ba za a kaba ba kamar yadda aka yi ko wanda yi kazafi ko kuma yi Allah ce wala shahadatan abadan ba za a karɓi shaidar su ba har abada to nan wanda ya zama wannan lafazin fasikin ya hau kansa A nan ba haka za a yi masa hukunci ba za a ce duk su ba za a karɓa ba ko kuma duk abin da ya faɗa a ƙaryata shi a sai dai wannan labarin da ya zo da shi mara tushen to shi ne zai tsaya wannan matsayi wai na ba mara bitabayyun Allah ta yi a nemi bayani wani ƙamar ƙara'in idan wasu alamomi sun tsaya wa adillatin da wasu dalilai min fariji daga waje da dullu ala sidqi wanda suke nuna gaskiyar labarin da ya zo da shi amila bi dalilin sidq sai aiki da dalilin gaskiya din. walau akhbara bihi man akhbar ko ma wane ne ba da labarin da shi haka na yi magilin timaru fi riwayati fasik wa shahadati haka ya kamata haka dogaro ya kamata a dangane da ruwa ya fasiki da kuma karɓar shaidarsa ce ba sai a tsaya a nazari in haka yi nazari aka ga akwai alamu da suka nuna gaskiya sai a karɓa idan babu alamu da suka nuna gaskiyar abin da ya faɗa to sai a mayar masa da abinsa ita wa kathirun min alfasiqina yasfuquna bi akhbari ai da yawa fasikai suna gaskiya a cikin labarin da suka bayar wa riwayatin da ruwayoyinsu wa shahadatin da shaidunsu suka faɗa abu na gaske bal kathirun minhum yataharra sidqa ghayat at-tahari kai da yawa ma suna iya iya wasu wajen kirta kirdanin gaskiya matuƙar firdado wa fisquhu min cin akha fasikansa sa zai zama ta wani bangare amma kuma wani lokacin ya zo da labari za ka samu labari ne na gaskiya to fa misla hadha la yurad khabaruhu wala shahadatu irin wanda yake da wannan hali ba za a mai da labarinsa ba ba za kuma a ƙi karɓar shaidarsa eh ya sunace da sifar fasikanci amma kuma an samu a labarinsa da ya zo da shi akwai alamu na gaskiya to ba za a ce a mai da labarin sai a karɓa gwargwadon yadda aka fahimci gaskiyarsa walau rudda walau rudda shahadatu mithli hadha wa ruwayati da za a mai da shaidar wannan da ruwayarsa wa ta'attalat akthar al-huquq da mafi yawan haƙoƙi sun lalace wa baqala kathirun min al-akhbar as-sahiha da yawa da yawa daga labarai ingantattu kuma da sun lalace wala siyama man fisquhu min jihati al-i'tiqad wa rai musamman wanda fasikancin sa zama ta fuskar kuduri ne da kuma ra'ayi to wannan kaga ba za a ce labarin sa baki daya zai zama labarin fasiki bane a Kudurinsa daban ra'ayin sa daban kuma labarin da ya zo bayar daban wa huwa mutaharrir lisid in ya zama mai na gaskiya ne hada la yuraddu khabaruhu wala shahadatu ba za a ci amin da labarin sa da kuma shaidar sa wanda ya zama eh a kudirin sa ne yake da matsala amma kuma a labarin sa yana da gaskiya to wannan ba za a ki karɓar labarin sa ba ma man fisko min jihatil kadhib kuma wanda fasikancinsa ta fuskar ƙarya ne an san shi da ƙarya فإن فإن كثر منه إذا قرير تا نعم قرير تا يوا daga gare shi ta karrara ta maimaitu ta maimaitu aka sassame shi da ƙarya to sai zama abin da malaman hadisi suke cewa al-muttahamu bil wanda ake tuhumarsa da ƙarya saboda yayi ɗaya biyu uku an jarraba shi an san shi da shirya gadazzare zare an san shi da wato ainihin shara ta wannan ya haisu ya galibu kadhibuhu ala sidqi ta inda aka gwada cewa mafi yawan labarinsa da yake bayarwa ƙaryar ta fi yawa akan gaskiyarsa to fa hada la yuqbalu khabaru wannan ba za ka karɓi labarinsa ba wala shahadatuhu ba za ka karɓi shaidarsa me yasa saboda wanda yake ƙarya a zancensa to ba za a aminta ma cewa ba zai wa manzon Allah ƙarya ba ba za a aminta ma cewa ba zai yi wa Allah karya ba in ya saba karya a maganganun mutane to zai iya ta karkarewa ma wata nan ya wa Allah karya zai ta karkarewa yawa manzan Allah karya na ka wanda ya shahara da karya ba za ka amma wanda yake da aƙida wacce take a fasikanci ne aƙidar tasa to wannan za a iya sare cewa ya faɗi gaskiya saboda ba a san shi da karya ba amma wanda aka san shi da karya a maganganunsa to shi wannan to ba za a karɓi shaida sa kuma labarinsa sai an bincike wa inna dura min marratan wa marratayn idan ƙarya zama ta yi ta yi karanci kwarai bai bi so ɗaya ba ko so biyu aka taɓa samun sa da ƙarya Ka fi raddi shahadati wa khabarihi bi dhalika qawlan a mai da shaidarsa da labarinsa akwai maganganu guda biyu da ulama ga malamai za a karɓa ko ba za a karɓa وما ta ne الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايين قدامي لا أقسام من الجماعة معهم رحمه الله تعالى جوا آه، وتر واري نعمل ذا كربا تند كريه بات ديوا وتر واير يا بذا كربا سودا أنا غدو يي كريا أما منسا ها كريا أينه أبوه الله نعم زمان الله صلى الله عليه وسلم والمقصود ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر abin nufi dai da wannan aya to fasikanci wanda ba zai fitar da bai fitar da mutum daga kafirci ba zai fitar da mutum zuwa kafirci to shi yake nufi da fasikanci wal fusuq alladhi tajibu tawbatu minhu a'am min al fusuq alladhi turad al riwayat wa shahada fasikanci wanda ya wajaba ne yin su dole sai ya yi tuba wannan shine mafi gamewa daga fasikanci da ake mai da riwaya da shaida wato ya fi zama mafi girma ke ita wa kalamun al'an fi ma ta jibu taubatu min magana da zamu yanzu ga fasikancin da ya yi waje ba mai yinsa sai ya yi tuba kafin a zo a sake karɓar labarinsa wawai ismail shi kuma kashi biyu fuskun min jihatil amal akwai fasikanci na fuskar aiki eh kuma an same shi da shan giya an same shi da lalata an wanda shi ake cewa fasiki fasikanci na aiki wa fiskun min jihati al-i'tiqad akwai fasikanci ta fuskar i'tiqadi kuduran aniya shine kamar bid'o'i da aka zo da su a cikin addini yana da wani kuduri na wata aqida wacce ba ta da tushi wannan shine shine fasikanci na aqida fa fiskul amali naw'an fasikancin aiki iri biyu ba maqrunun bil isiyan wa mufrad akwai wanda aka hada shi da isyan saban Allah akwai kuma wanda yake shi kadai yazo lafazin fusuq din kwa shi kadai yazo ba hada shi da me isiyan ba kamar yadda muka karanta a yayin baya fal maqrun bil isiyan, wanda aka gwama shi da isiyan saban Allah wartikabu ma na Allahu anhu shine wanda mutum ya aikata abin da Allah ya hana wal isyanu kuma huwa isyanu amri shine saba umarnin Allah amma qala Allah ta'ala kuma yadda Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba Allah abin da ya ba su umarni to kenan kaga isyan saba umarnin Allah Allah ya ce ayi aiki sai zama shi kuma fusuk ko abin da Allah ya hana kuma shi kuma a kutsa a yi haka idan suka haɗu sai a rarrabe tsakaninsu sai a rarrabe tsakaninsu kamar yadda zai nuna mana bayani a nan gaba sai zama fusu Allah ya ce kada a yi mutum ya kutsa isya Allah ya ce a yi mutum ya ƙi sai zama da wannan ma'a in ko sun zo daban-daban to duk za su yi ɗaukar ma'anar guda biyu duka وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام موسى يقع أنواس هارون عليهما السلام يتي وما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري me ana ka lokacin daga sun su ne wanda suka je suna bautar ɗan maraƙi bayan tafiya annabi musa ya gana da ubangiji me ya hana ka bi ni amri ka saba wa umarni kenan isyan sai zo da me ma'anar saba umarni faƙalar shayar wani mai waƙa ya ce amartuka amuran jaziman fa'asaitani فأصبحت maslubal فأصبحت مصلوب الإمارة نادما نعمر تكر wani alamari. yace amartuka amran jaziman fa asaitani fa asbahta maslubal imarati nadima na umarce ka da wani al'amari jaziman yanke na ce ka yi amma fa a sai ka sai ka saba wa ba su ba sai ka zama masulubal imara abun cirewar wato ainihin shugabanci nadiman kana mai nadama kamar wani shugaba ne gaya gwamnansa wannan ya ce ai kaza a ƙarshe cire shi ya zama yanzu yana nadama a bisa abin da ya aikata duk wannan dai nuna mana cewa in an magana isyan to yana nuna saba umarni falfisku a hasu bir kitabin nahi shi kuma fasikanci ya keɓanta ne da yin abin da aka hana yin abin da aka shi kuma isyan ya keɓanta da wato ƙin yin abin da aka ba da umarni a yi ولهذا يطلق يطلق عليه كثيرا bisa wannan ne ake ilaƙinsa a ƙaunihi ta'ala kuma inda Allah ce wayan lam tafa'alu fa innahu fusuqun bikum in ba ku yi ba wa in tafa'alu fa innahu fusuqun bikum idan kuka yi abinda na hana din nan zai zama fasikanci ne daga kenan yin abin da aka hana idan kalmar fasikanci ta zo ta haɗu da siya sai zama ma'anarsa hutsawa a yi abin da Allah ya Wani ma'asiya ita kuma ma'asiya a bin bi mukhalafatil amr ta keɓanta da saba umarni kama ta kaddama kamar yadda ya gabata Wai yudlaqu kullu minhuma ala sahibihi kowane ana ilajin sa bisa ɗan uwansa isyan za a iya ce mata fusuk fusuk kuma za a iya ce masa Isiyan. ka ta hala kamar yadda Allah ya ce illa iblis tsakanin min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi sai dai iblis yana daga cikin abila da ake ce mace jin na fa fasaqa an amri rabbi sai ya fita daga bin umarnin ubangijinsa to kaga isyan anan sai zo da fita daga umarni maimakon abin da aka san shi da shida na kin yin abin da aka ko kuma kutsawa ai abin da aka hana fasumiyar mukhalafatu lil amri fiska sai aka ambaci saba umarni a nan da sunan fasikanci aka san abin da aka san shi da shi wa qala Allah ke ce wa sa adamu rabbahu faghawa adamu ya saba ubangijinsa fasumiyar kitabun lin nahi ma'asiyah a nan yin abun da aka hana shi ma sai aka kira shi ma'asiya saɓanin abun da aka san shi ne shi fa hada inda al wannan idan kowanne kaɗai take amma fa idza na, idan aka haɗa su guri daya kana aduma li mukhalafati al-amri kai eh zai zama dan saba umarni kenan shine isya wal akharu li mukhalafati an-nahy eh kuma dan saba hani shine fusuk na'am wattaqawa ita kuma lafazin taqawa ittaqa'u majmu'ul amri kiyaye duk guda biyu idan aka ce ba mutum umarni ya kiyaye yayi in aka hana ya kiyaye ya hana guda biyun duka su ne me su ne mutum ya kiyaye umarnin Allah kuma ya kiyaye hannunsa don ya hana biyu, ya samu me ya samu sihhu tawbatu min al-fusuq wal isyan da tabbatar da taƙawa ne tuba daga fasikanci da sabon Allah za su inganta bi an ya'mal al-'abdu bi da'atillah shine bawa yayi aiki da biyayya Allah ala nurin min Allah a bisa haske daga Allah haske daga Allah shine hanya da Allah ya ce a yi masa da'a ba inda mutum ya ga dama ba yarju thawab Allah kuma yana neman ladan Allah ya yayi dan Allah ba don wani ba kaga ya haɗa abu guda biyu a bisa hasken Allah shine mai shine a bisa koyewar shari'a yana neman ladan Allah kenan yayi ya yayi dan Allah to wannan shine mai shine ainihin takawa ta bangare guda eh bangaren nata shine wa yatruku ma'siyatallah ya bar saban Allah ala nurin min Allah a bisa hasken Allah shine a bisa wato umarnin Allah kamar yadda ya ce da kuma koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam ya khafu iqab Allah yana tsoron hukuma Allah wannan idan mutum ya haɗa wannan ya samu attaqwa tsoron Allah bi a bisa hanyar Allah dan Allah bari barin saba Allah a bisa hanya Allah don tsoron Allah wannan duka in suka haɗu su ne suka ba da ma'anar attaqwa wa man ta'ammala ta attaqwa wanda ya lura da wannan kalma ta taqwa fi kalamin Allah subhanahu a cikin zancen Allah tsarki ya tabbatar masa wa kalamin rasuli sallallahu alaihi da maganar manzansa sallallahu alaihi wa kalamin arab da maganar larabawa wa qad salima min at-taqlid wa tardid al-kalam bila tadabbur kuma ya zama ya kubuta daga takalidi da maimaita zance ba ta dabbur ba alima na taqwa zai gane cewa lallai ta taqwa hiya an yi akwai abdu min kulli ma a Allah rabb ya riko daga dukkan abin da Allah ya bashi eh rabbuhu ubangijinsu wiqayatan lahu dan kariya gare shi min kulli ma ya karau daga dukkan abin da yake wa ya khabu min al-khayba ya ji tsoron taɓewa wal khusrani da taɓewa ne filula a nan duniya wal ukhra da lahira Wai ta taharra min kulli yaqza ya taka tsantsan bi kulli yaqzatin da dukkanin faɗaka wa hudan da shirya wa basiratin da ganewa an ya ja'ala minhu sababan abin da zai sanya ya zama sababi gare shi li falahi ga rabauta ta sa fil anan duniya da lahira mu'mina yana mai imani bi anna kullama atahu rabbuhu cewa duk abin ubangiji ya bashi fi nafsi akan kansa wa malihi da dukiyarsa wa waladihi da ɗansa da ƴaƴansa wa ma sakhkhara lahu da abin da Allah ya hore masa salihu abu ne da ya dace an yakuna sababan lil falah ya zama sababi ne na rahotarsa wa sababan lil khusran kuma a gefe guda zai iya zama sababi na tabuwarsa kenan duk abin da Allah ya ba mutum a rayuwa zai iya zama sababin rabauta zai iya zama sababin mai tsira zai iya zama sababin kuma halaka a gane ko idan ya yi kyakkyawan amfani da shi ya zama sababin tsira ran da Allah ya ba mutum da dukiyar da ya bashi da yare ya bashi da duk abin da ya ware masa na mulki na ɗaukaka na daraja na me a wannan rayuwa ko ɗayan biyu ne ko ya zama hanyar tsira ko ya zama kuma hanyar halaka hanyar tsira in ya yi kyakkyawan amfani da shi hanyar halaka idan ya yi mummuna amfani da shi bal bal alquran nafsuhu kadhalik quran ma haka yi nuna Allah ce wa nazzil min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna sakawa qur'ani abin da zai zama waraka da rahma ga mu'minai amma kuma qur'anin dai wala yazidu zalimina illa khasara baya ƙara azzalimai sai hasara idan qur'ani shi kansa rahama ne ga waɗansu kuma hasara ne ga wasu rahama ga wanda suka imani suka aiki da shi kuma hasara ga wanda suka kafirce suka aiki. to haka ma duk abin da aka ba mutum a rayuwa ɗayan biyu domin komai aka ba shi jarraba kamar yadda Allah ya faɗa wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna muna jarraba ku da alkhairi da sharri ma muna jarraba ku da shi fitna dan ya zama gwaji gwaji ga gwaji tare da alkhairi alkhairin da ya samu zai zama gwaji zaka gode Allah kai amfani da shi ta hanyar da dace ko zaka ce wayanka ne da baraka ya baka dan haka ba za a yi ma wayo a karɓi ma kuɗi a ci suna karɓar zakka da waye su ba eh, haka nan shari in ya samu mutum jarraba an samu talauci an samu rashin lafiya shi ma ainihin jarraba gwaji ne mutum zai koma zuwa ga Allah ko kuwa zai dinga kai kukan Allah yana kai ƙara Allah yana butulcewa Allah saboda ya haɗa shi da wata jarraba to kaga kowane abu kenan aka ba mutum duk zai iya zama mai jaraba ba fadlan an gairi to wannan qur'ani ma ya zama waraka ga wasu kuma hasara ga wasu to yaya kuma wani abu ma daban ba qur'ani wani zalika ausana Allah rabbuna saura kare ubangiji mu yayi mana wasiya an na'udhu bihi mu ne tsari da shi wa naljau ilayhi mu ne mu maida zuwa gare shi حال تلاوتنا لوكتين كراتمو لكل كلمة في القرآن لوكتين كراتمو كرنت قوة كلمة القرآن من الشيطان الرجيم daga sharrin shaɗan da yake abin jefewa hatta la yudilluna fi fahmina dan kare batar da a cikin fahimtar ala wadi allazi arada Allah aradahu Allah lana abisa ajiye ta wanda Allah yake nufi ajiye ta ba inda Allah yake nufi kana kuna min al-khasirin zama daga cikin ta wannan dangane da fasikanci na ainihin gaba kenan da kuma ma'anar ta sai cewa amma fusuqul i'tiqad amma fasikanci na kuduri wanda yake a cikin zuciya ka fiske ahlul bid'a kamar fasikanci na masu bid'o'i da suke kudura-kudura daban saɓanin abin da shari'a ta zo da shi alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi wal yawmil akhir gashi dai a asali sun imani da Allah da ranar lahira wa yuharrimuna ma harrama Allah suna haramta abin da Allah ya haramta wa yujibuna ma ujaba Allah suna wajabta abin da Allah ya wajabta walakin yunkuna kathiran mimma akhbata Allah wa rasuluhu amma suna kore da yawa da yawa daga abin da Allah ya tabbatar manzon Allah ma ya tabbatar na daga sifofinsa jahala ko dai dan jahilci wa ta'wila ko dan yi masa tawili wa taqlidan min shuyukh ko dan koyi da wasu waɗanda suka rena a hannunsu na daga malamansu wa yuthbituna ma lam yuthbituhu Allah wa rasuluhu suna tabbatar da abin da Allah da manzansa ba su tabbatar da shi ba kamar inda Allah ce yadda Allah ya kawo hannun Allah yana saman hannunsa to Allah ya tabbatar da kansa sai a tabbatar masa amma ya hannunsa yake ya yake duk ba mu sani kawai dai ya ce yana da shi sai mu tabbatar masa amma kaifiya mu ba mu sani ya yi kama da na wani babu bai kama da na kowace irin halitta wa mun laisa ka mithlihi shay wa to amma wasu kuma sai su ne su ce yadu qudra misali to wannan shine abin da malam yake magana nan cewa gashi dai sun yi imani da Allah da manzo Allah da ranar lahira amma kuma suna tabbatarwa Allah abin da bai tabbatarwa kansa ba kuma suna kore masa abin da ya tabbatar kansa ba don sa ba ya tabbatar masa wannan kaga bid'a fasikanci ne amma na me na ƙudiri, saboda wani abu ne da suka yadda da shi sai ce fattabatu min hadha fusuq tuwa daga irin wannan fasikanci bi ithbati ma athbatahu Allah li nafsi za ta kasance ne da tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa wa rasuli manzon sai tabbatar wa kansa min gairi tashmin ba tare da kamanta ba wala tamsilin ko kwatantawa wa tanzihi da tsarkake ubangiji amma na zaha nafsahu anhu gabanin duk abin da ya tsarkake kansa da shi wannan zaha anhu rasulu manzon sa ma ya tsarkake shi min gairi tarihi ba tare da ainihin musanyawa wala ta'ilin ko koriya. wala ta wa talaqin nafi wal isbat yace wa talaqin nafi wal isbat inda ake karɓar tabbatarwa da Allah sifa ko kore masa wata sifa min mishkatu wahi daga haske ne ko fatila ne na wahayi abinda wahayi ya zo da shi shine abin da zamu karɓa mu aiki da shi in wahayi ya tabbatarwa da Allah sifa ku tabbatar masa da shi in ya kore masa mu kore masa lamin min ara'i rijal ba ra'ayin wasu mutane wani ta yi afkari ba sakamakon tunanin wasu mutane ba allati huwa hiya man sha'ul bid'ati wa dalal wanda yake ce tushen bid'a din kuma da bata amma wasu ne kawai ya riya musu a rai cewa bai kamata a ta Allah da kazawa na ka sai su kore a kamata ya yi asibita shi da kaza sai su tabbatar masa su kore abin da Allah ya tabbatar wa kansa su tabbatar da abin da ainihin ya tabbatar masa ya tabbatar wa kansa wannan shi ne tushen bid'a to idan ana masu wannan ana maganar tubansu to shine su dawo su su dawo su tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa kansa kuma manzansa ma ya tabbatar masa shi sa yace fa fa tawbatu haula al fusaq min jihati al i'tiqadat al fasida bi mahad al ittiba' sunna tuwa irin waɗannan fusaq din wanda aka suka taso fasikanci na na na aqida to wannan bi mahad ittiba' sunna su dawo ne su bi sunna tsantsa mai sunna ta zo da shi su karɓa su aiki da shi wala tafi minu mai dalika aizan hakan ma ba zai isa ba hatta fasa da ma kanu alayhi min albida har sai sun bayyana da barnar da suke kai ta bida cewa da ga yadda muke amma yanzu mun gane gaskiya ga yadda gaskiya ta saboda yan akwai wanda suke koyi da su su ma su dawo daga wannan ra'ayi kamar yadda abul hasan al-ash'ari wanda shine uban mazhabar ash'ariya a tauhidi kaga da ya fahimci yadda aƙida ta ahlus sunna take sai dawo ya bayyana har ma yayi littafi wanda ya kawo yanda ya kirawo shi al-ibana fi usuli diyan al-ibana fi usuli bayani a asalan addini ya nuna cewa abin da yi da kuskure yanzu abin da ya rubuta shi abin da yake na gaskiya saboda dalilai kaza da kaza to za ka wanda ya dawo daga irin wancan to in dai malami ne da to dole yanzu kuma ya bayani na cewa ga yadda gaskiya take domin duk wanda suka tafi da akan abin da ya faɗa su dawo su ma da baya su zo su ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات الهدى البيان saboda haka Allah ya sharɗanta bayani ga waɗanda suka sharɗanta ga Allah ya sharɗanta bayani dangane da tuban waɗanda suka ɓoye abin da Allah ya saukar na daga hujjoji da shirya hujjoji da shirya da Allah ya sauka wasu suka ɓoye suka ƙi bayyana wa mutane Allah ya ce to yanzu sharaɗin karɓar tuwarsu sai sun fito sun yi wa mutane bayani sun ce eh kaza da kaza da kaza da kaza shine daidai لأن ذنبهم لما كان بالكتاب سود دا ليف الناس يا زمن دقوي وان وكانت توبته منه بالبيان ينزل توبه سذات كسر شيء بيان كما قال الله تعالى كما يند الله إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلهم وبينوا فأولئك أتوبوا alaihim wa ana tawwabu rahim hakika wanda suke koyi abin da Allah ya saukar ne daga hujjoji da shari'a bayan mun yi bayanin sa ga mutane fil kitabi a cikin littafi su kuma suka zo suka koyi suka ki bayyana wa mabiyansu gaskiyar yadda al'amari yake waka ce waɗannan Allah ya la'ance su masu la'anta ma daga mala'iku da mutane duk sun la'ance su ice illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba daga cikinsu wa aslahu suka gyara abin da da suka ɓata wa bayyanu suka yi bayani cewa da ba daidai muka yi ba yanzu ga abin da yake da to shi sa nan malam ya dogara da wannan yace to kenan wanda suka tafi akan fasikanci na aƙida su ma sai sun fito sun bayani akida wacce take ta daidai idan sun haka fa ulaika a waɗannan a tuwa alayhi zan karɓi tuwansu wa ana tawwabu rahim ni ne mai yawan karɓar tuba ko mai yawan tafi Ice wa zambul Murtali fawqa zambil katib Ice zunubin mai kirkira abu a cikin addini ai ya sama yake da zunubin mai koyewa la'anna zalika katama alhaq domin wancan shi koye gaske ne. wa hadha katamahu wa da'a ila khilafi wannan kuma bayan ya koye gaskiyar sai ya kira mutane zuwa akasin gaskiya din to kaga shi ya ƙara laifi to naka kenan ashe idan yana son ka karbi tubansa sai ya fito ya bayyana gaskiyar kuma ya ce abin da ya tafi a kai da ba shi ne daidai ba yanzu shi ga na daidai wani misalin da ya daɗa kawa shi ne dangane da karɓar tuban tuban munafukai wanda za a gane ashe tuba iri-iri don mutum ya ce ya tuba ko da zai isa ba sai ya gyara irin kurakuran da i to sannan ne tuban nasu zai zama cikakke kaga waɗancan da suka ɓoye aka ce sai sun bayyana to da haka masu bida su kuma bayan bayyanawa sai sun ce da abin da suka tafi kuskure ne ga abin da yake daidai yanzu to haka nan masu tuba daga cikin munafukai su ma Allah ya sharɗanta sai sun yi ikhlas sun fitar da munafuncin daga zuciyarsu yanzu za su yi abu dan Allah to sannan ne za a karɓi tubansu ita li anna zambahu birriya saboda shi munafiki ai zunubinsa na riya ne to yanzu ba za a karɓi kuma tubansa ba dan ya ce ya tuba har sai ya sa ikhlasi a cikin zuciyarsa faqala ta'ala Allah mu dauke ce innal munafiqina fi dharki al-asfali min an-nar wa lam tajid lahum suna can can kasan wuta ba za ka samu mai taimako gare su illa da tabu aka ce sai wanda suka tuba wa aslahu suka gyara barnar da suka yi a baya wa atasamu billah suka dawo suka yi riko da igiya Allah sai ce wa akhlasu dinahum lillah suka tsarkake addininsu ibadarsu ga Allah tsantsa kenan munafuncin ya fita riyar da suke ta fita yanzu zama addini za su tsantsa na Allah ba in sun haɗu da ‘yan uwansu ba wai za laƙon lazina amanu ƙalu amanna wai za ƙalu ila shayaɗinihim ƙalu inna ma kun inna ma na mustazi to yanzu sai sun fitar da wannan sun yi addini tsantsa saboda Allah sannan ne tuwonsu zai cika to idan suka yi haka fa ulaika ma'al mu'minin wayannan sai su zama tare da mu'minai wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima Allah zai ba mu kuma lada mai yawa da haka kenan ashe wanda yake aikata wani laifi bayan tuba to sai gyara wani duk waɗannan ayoyin da muka karanta sun nuna sai an gyara kuma sai ya zo da akasin abin da da ya tafi a kai lallazina tabu wa aslahu wa bayyan dangane da masu koyewa فانا كما من افكي الله يتي الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله هذه كنا اشي سي سنجار برنا دسك ابا سنن توبا زي زما تشككي الله سبحانه وتعالى يسام لك تكون ما ستوبا كون ذاك بتوبا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك أمر بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين